Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin na Najeriya a yau. A dole a tsaye da aiki, saboda dai dole a tsaye da aiki wani. Dole ne Mun ciro wannan hayaniyar jama'ar da kuka ji ne daga wani bidiyon da ya ta yawa 'yan kwanakin nan, inda bidiyon ke nuna rubtawar ƙasa akan wasu masu haƙar zinariya a wani wurin da mutane ke ta gaddamar cewa a Najeriya abin ya afku. Mun bi kadin bidiyon kuma mun samu tabbacin cewa ba a Najeriya ba ne, za ku ji cikakken bayani. Sannan kuma kamar yadda aka saba a kowace Juma'a, editan jaridar Aminiya Salihu Makera yana tahe da tsarabar labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau. Kamar yadda kuka ji batun ruftawar ƙasar da ta binne masu haƙar zinariya tabbas da gaske ne abin ya faru, sai dai ba a Najeriya ba ne kamar yadda aka yi ta yayatawa. Amma akwai 'yan Najeriya goma sha uku da aka tabbatar da rasuwarsu a cikin hatsarin wanda ya faru a ranar Talata tara ga watan nan na Nuwamba a ƙauyen Kwandago da ke ƙaramar hukumar Ɗan Isa a yankin Maraɗi a kudu maso tsakiyar ƙasar jamhuriyar Nijar. A ƙoƙarin neman tabbatar da hakan na tuntuɓi Sha'aibu Mani, babban editan rediyon amfani da ke maraɗi wanda ya mana cikakken bayani kamar haka. Wato har halima wannan abu ya faru yau da kwanaki uku a garin Kwandago. Wani gari ne wanda Allah ya ce ma zinariya ta tabbalo a garin. Shi Kwandago kilomita takwas ne da wato da'ira ta ɗan isa da ke nan jihar Maraɗi. Abin ya faru ne lokacin da ma'aikatan ke gudanar da wannan aiki zuwa wajen wato azawar kenan sai wannan ƙasa loto ya rinza da su da dama wanda da muka je ga ba shi ba a ranar da muka je din an samu a gabana an zakulo ga waje sun goma sha ɗaya wanda ya gani a gabana a nan da muka yan kokari muka yi tambayoyi ga mutane ga abin da ya faru muka tambayi magabata wato musamman mayar ɗin shi muka yi isa mala adamu gero. wannan abu na al'ashabi ya same su inda wannan rijiyoyi suka faɗa gaba ɗaya kuma suka mutane mutane rayuka mutane da sun salwantu. yanzu akalla nawa za a ce sun rasu. akalla wajen mutum sha takwas haka suka rasa yara kasu. Mhm. mutum sha takwas ne wanda aka tuno su ne suka rasa yara kasu. to su masu gina zinariya suna ikirarin cewa ba a yi tsari ba wajen aikin. eh ka san eh, in ka jibi irin mutanen da suka sauko cikin ɗan lokaci kalilan a cikin wanda city ɗin abin zai baka mamaki ai an yi tsarin mai mutanen talamanci sun yawa sai suka kibin tsarin koko akwai wanda suka zo suka aka yi tsarin ga suna bi sai wasu kuma su kewayo daga baya cikin dare suna ta gine-gine suna bata wasu hudu wasu hudu shi ne kawo ga matsala bisa kan wanga abin ma wanda ya faru kawo ya faru akwai yan sandika wanda sun zo daga niyame tun shekaran jiya suka nan kusan ma satin su guda sun zo sun yi ziyara ko ina su da kan suka zo suka ce gaskiya abin da suka gani to wallahi ba zai ba da dama a cikin da aiki bisa wanga matso ba a ɗauki matakai ba ka gane to muka ce tun daga ku insha Allah za mu amfani da shawarwarin ku mu kawo gyara ga wannan eh, wannan aiki da ake yi inda har suka ce mu za su zo su duba akwai rujiyoyin da ya kamata a rai saboda rujiyoyin an su kuta kuta kuma a hira ya wanda mutane za su za su bi mun fa karo wannan hira kenan ni na ta na bar su kawai zuwa wajen karshe shida sai a kira ni aka ci wanga abin ya hawo muka tambayi mutane su ma'aikatan masu haɗin ziyariya inda galibi na waɗanda suka rasu ɗin su kimanin sha takwas a hukumance wato sha uku su ɗan Najeriya ne sannan biyar kuma ɗan Nijar dukkan galibin su ne. Akwai rojin da ya kamata a tsaida, akwai rojin da ya kamata a ci gaba da aiki saboda irin wannan matsalar ta farfaro. A kinan rijiyoyin ba su cin tsari ba. rijiyoyi gaskiya ba a yi su cikin tsari ba hmm. ana yanka rijiya kusan rijiyar wurin da yake cancanta a hidda rijiya kamar goma ko sha biyar shi ne aka hidda rijiya ɗari da hamsin zuwa ɗari bai kamata haka nan to duk kusan wannan lotan ka yi kalkashin ƙasa ka yi lungu shi ne ke shawo mun wannan matsaloli to ni dai abin da nake kira gare ku ne barori magzunan mu adalci ana sa akwai wasu ƙasa gaskiya ana sa akwai mutane ƙasa ma ba guda ba ma ba tun da duk awan da ka san an gina rijiyar nan suna ƙasa abin ya faru suna nan ƙasa ba a ciro su awan da ke amsa kaya na waje su ne ake kyautata ga an hito game da ramun nan da ya koka tudu shi da waɗannan mutum kana da wani wanda ya rasu a ciki eh gwargwado ina da yan uwa na ciki waɗanda Allah ya mace kawo to yanzu dai na ga biyu na ga kuma akwai saura a kasa din to gaskiya yanzu duk wanda ya gaya maka adadin mutum mutumin da yake alƙarƙashin ƙasa in ya faɗa ne kawai jiya dai an fitar da sha bakwai da daddare eh, su ido ya gani su waɗannan. nan dai aka su duka gawawakin cikin buhu aka sanyo su kasunan abin da ba kyan gani hanya harima sai dai ana shi kansu wato a kuma a kaɗan kenan shi kuma gwamnan jiha na maraɗi malam sha'ibu abubakar shi ma ya kawo ziyara nan domin ya ta su shi mami. abin da zan ce allah da ya kansu allah ya zama su da fara mun eh, da sunan shugabancin jiha da ƙasar gaba daya mu ne musu ta'aziyya da wannan rashi da ya sa mun san samari ne ke zarfa na suna samun aiki da suka suna samun abin da suke ci da gidajen mun ga mun yi kukan kuma an idda ta'aziyar mu ga su da wasu duka kuma ga abin ya kamata a duba shi da kyau a ga za a tiya da shi saboda irin mutum mutane ba dabba na kuma ko dabba bai kamata ana banta da mutuwa ya kamata a yi nazari a ga za a tiya da abin yadda mutane su yi amfani amma ba cikin sa da rayuwarsu shine a babban gana. Gazi matasa ne za a samu zalla da na tambaya suka 'yan Najeriya sun yi oba a wurin akwai na Chad akwai na Sudan akwai na Mali akwai hasken Benin da zai sauransu da kuma 'yan Nijar baki ɗin su ma duka sun cuci wando a wurin a ranar mutane ne ke ci gaba da aiki matasa ana ƙara zakulo mutane da dama a cikin wanda suka rasu amma idan kika ji ba interview da muka yi da wani shi ya keta rijiya da bai lokacin da abin ya faɗa ko da shi aka yi gaugawa aka yi doshi aka shashaye aka yi doshi. Wani sunan ka? Abubakar yawa. To ya kai shi da wannan abu? Ba daɗi. Ya kuke da wannan mamacin? A yana ne. A yanka. Tun daga wani guri kuka zo neman zinariya nan? Da zamfara. Daga safar ta Najeriya. Kenan tare ku zo kuna aikin? Dama kun daɗe nan ya? Mai sati biyu. yanzu ga ƙara kwana ta kawo dan uwanka ya rasu ya kashi da wannan kuma lamari kai na ban ma Allah na shi ko da Allah ya riga na shi yanzu can ka a zamfara sun san da labarin ba wanda ya sani to Allah ji kansa amma a hukumance kuma baya bayan nan sakamakon taron majalisar ministoci da gwamnatin zai tsayi ta bayyana ta wannan wuri inda matasa ake hatsar zinariya a kwallon kilomita takwas da kuma da isa wato a tsaye da alheshi. kenan wannan abun da an tabbatar da cewa a jamhuriyar nijar abin ya faru a yankin Maraɗi kuma ba a najeriya ba. tabbas a jihar Maraɗi ne garin kwandago kilomita takwas da da'irar mai isa gaba gaba. Sha'aibu Mani kenan babban editan rediyon amfani da ke maraɗi a ƙasar jamhuriyar Nijar. Mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mu yi shiri uwa. Daga kowa bai shirin turbonta tamkar za a dawwama duniya haba uwa. mun shiri domin dirarta da gaskiya karkaru da duniya koko daɗin dukiya karkabi son zuciyar ka ka zam abincin hawiya ɗan uwa ga mutane nan gaban ka tana ta ɗauka ba ruhunta da mai akwai koko tala kama kamniya a duniya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna jin Shirin Najeriya a yau ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. shirin nan daga Laraba? Shiri ne wanda sashen labarai ta intanet na kamfanin Daily Trust ke kawo muku a kowace ranar Laraba. Idan kuna neman ingantaccen shiri mai ƙayatarwa da faɗakarwa da ilmantarwa kai har ma da nishaɗantarwa to sai shirin daga Laraba. Shiri ne kuma da ya dace da zamani wanda ke mai da hankali akan manyan batutuwa da ke shafar al'umma kai tsaye. Za ku iya sauraron wannan shirin ne a kowane mako a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na ami aminiya.dailytrust.com da kuma kafofin sada zumunta da muhawara na zamani a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust da ma hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google podcast da Apple podcast da kuma in Radio. Ku saurari shirin daga Laraba don kada ku bari a baku labari. Bari mu karkare da editan jaridar Aminiya Salihu Maƙera da bayanin tsarabar labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a. To Malam Makera barka da Juma'a. To barka ka dai. To waɗanne ne manyan labaran jaridar Aminiya ta yau? To babban labarinmu ya kunshi bayanan da wasu daga cikin waɗanda rushewar beni mai hawa 21 ya shafa a Legas suka yi ne kan yadda suka tsira kuma abin mamaki hausawa ne 'yan Sokoto Hmm. to mun samu biyu daga cikin waɗanda suka tsira akwai su ga sanan sun da gidan suna gudu hmm. amma sun ce har yanzu ba a gano yan uwansu biyu ba akwai kuma wata yare hidimar ƙasa da ta rasu a wajen bayan ta gudu daga inda aka tura ta wato borno saboda tsoron boko haram na akwai wani da ya ce saboda shi musulmi aka hana shi aiki a wannan ranar shi ne da kotarsa sannan akwai labarinmu kan yadda ɗakunan kwanan ɗaliban jami'o'in suka lalace akwai kuma tattaunawa da muka yi da hajiya halima jimarau mai takin abin da ya sana zaɓa aikin jarida a rayuwata su ta taɓo rayuwata da kuma halin da take ciki a yanzu na aiki na akwai kuma wani mai suna pius ali wani bakanon ghana da ya zama kansila a amurka ana jin shi ne ma bakar fata musulmi na farko da ya zama kansila a tarihin amurka to idan mun ketara kasashen waje to kasashen waje kuma sarki salman na saudiya ne cika shekara bakwai a gadon sarauta inda muka taɓa wasu sayen da ya kawo a wannan zamani nasa sai kuma labarin da ke cewa iran ta rufe jarida kan alakar shugaban addinin ƙasar da talauci tana ɗora masa laifin cewa shi ya jawo talauci a ƙasar sannan ambaliya ta shafi sama da mutum miliyan ɗaya a sudan ta kudu sai kuma amurka ta buɗe iyakokinta bayan wata ashirin to malamin iraya bangaren al'ajabi to al'ajabi kuma wani ne ya je ya karbi tallafin corona wanda ya kai na wajen miliyan 223 ya karyen yana da kamfani da sauransu da ya ga za a nemi kuɗin sai shirya wani salo na cewa ya mutu ya je ya ɗauki mota ya kai bakin teku ya aje yana so ya nuna cewa ya mutu don kar ya cinye wannan kuɗin to amma sai a sanin sai tono akwai kuma wani kare da ya mota ta kaɗe shi ta lalata masa kafa aka yanke kafar ya zama yana da kafa uku to har an saya masa keken da zai rika tafiya amma sai ya gwamnati ya rika tafiya da kafa biyu to yanzu dai ya yi miki yana tafiya da kafa biyu ne kamar yadda mutane suke maimakon ya hau keken da aka saya eh. na'am lallai wannan shi ma ya shiga sai kuma wasu zakuna da wani ake zargin wani ne ya killace su wajen su talatin ya bar su yunwa ta sa su karke suna kashe junan suna cinye naman su To sai mu lega bangaren wasanni. To bangaren wasanni akwai labarai biyu mun yi nazarin yadda Barcelona ta rikice ne bayan tafiyar Messi sannan kuma akwai labarin suwan wani shahararren dan dambe da ya zamani kusan shekara arba'in baya da ake kira mai gidan sama wanda Allah masa rasuwa a makon jiya. Hmm. Wayannan su ne mu na wasanni a wannan fitowa. An gaida Muhammad Awul Sulaiman da Salihu Makera, editan jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a da watan kowa zai garzaya sai jaridar Aminiya. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu muna godiya ga Sha'aibu Mani babban editan rediyon amfani a Maradi wanda ya taimaka mana da bayanan da kuka ji. sai kuma abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman da editan Musagir Kano Sali. A madadinsu duka, ni Halima Jimarauke sallama da ku, ku huta lahiya.